قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من ذوي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ومنهم لابتدوا وإليه المنتهى والمعاب واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل من تعبد الله واناب صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الحساب وسلم تسليما كثيرا amma ba da bayan haka 'yan uwa musulmai na babban birnin yamai maza da mata masu kallonmu da kuma ainihin sautin sautinmu bayan gabatar da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna matukar godiya da murna da farin ciki da Allah maɗaukin sarki nuna muna wannan safiya ta litinin wadda yau muna uku wato ga wata na almuharram shine wata na ɗaya na sabuwar shekara ta islamiyya hijiriya ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana cikin shekara 1444 wanda ya daidai da ɗaya ga wata na takwas shine wata na ud miladiya ta annabi isa dan maryam idan ta inganta tana cikin shekara ta 2022 uwa musulmi daga farko dai muna ma al'ummar musulmi wato barka da sallah muna fatan allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi ya karbi ayyukanmu da muka gabatar suwa a cikin wata wanda ya gabata shine wata na zilhijja musamman a cikin waɗannan kwanaki goma na harkon zilhijja wanda cikinsu ne alhazai suke aikin hajji cikinsu ne suke yanka hadaya cikinsu ne masu suka yanka layyarsu cikinsu ne masu wata yoma arfa suka yi azumi na ranar arfa muna fatan wato waɗannan ayyuka allah su ta'ala ya karɓa muna ya sanya su a cikin mizanin ranar tashin kiyama ɗan musulmai shekara ta rage ta huce yanzu muna fuskanta sabuwar shekara shekara ta 2043 ta wuce yanzu mun shigo cikin sabuwar shekara ta 2044 ta kama ya kai dan uwa mai saurare na ko ya ki yar uwa mai saurare na mai basira sai mu dibi mu yi tsokaci wani aiki muka gabatar suwa na ayyuka alkhairi a cikin shekarar ta gabata wani aika mu aka aikata na ma'asi don mutuwan Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk Allah subhanahu wa ta'ala ya same shi yasa ya sami kansa a cikin masu aikata ayyuka na alkhairi a cikin shekarar ta gabata fali hamidallah sai ya gode ma Allah wannan ba ƙarfinsa ba ne ba dubararsa ba sai masha Allahu kana wa ma ya sha'alan ya kun abinda Allah ya so shi ke kasancewa abinda Allah bai so ba ba zai kasance ba wanda ya sami kansa a cikin sabon Allah a cikin shekarar ta gabata sai ya kokari ya sabuwar shekara ta kama ya tuban mu Allah a cikinta me za mu fuskanta a cikin wannan sabuwar shekara dubbai ba su ga wannan sabuwar shekara ba dubbai kuma sun ganta mun sani allah subhanahu ta'ala da ya halicce mu da mu mutane da aljannu ya gaya muna hadafi ko ya gaya muna manufar da ya halicce mu don ita shine allah ce wa ma jinna wal insa illa li abduni ban halicce jinsin aljannu ba da na mutum sai dan su bauta mini dan bauta Allah ya halicce mu to sai mu diba wace ibada muka yi a cikin shekarar ta gabata wani huri muka yi kuskure domin mu gyara duniya Allah ya halicce mu cikinta mun san tabbat ba za mu dawoma a cikinta ba domin Allah da kansa ya ce kullu nafsin zaiqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah lalle duk dukkan na rai sai ta ɗanɗani mutuwa amma mu sani ba mutuwa ba wa inna ma ujura ujurakum yawmal kiyama mu sani ka sani kowa ya sani bayan mutuwa mu sani akwai ainihin zaman kabari cikin kabari akwai tambaya bayan ainihin zaman kabari akwai tashin kiyama bayan tashin kiyama akwai itar siradi bayan itar siradi akwai rabon takardu in ma yamina wa in ma shimalan ko dai a baka takardun aikinka da hannunka na dama ko dai a baka littafan ayyukanka ga hannunka na wato hagu to ya ku uwa wannan rana wadda ke gabanmu ice ranar tashin kiyama wadda allah subhanahu ta'ala ya ambace ta a cikin alkur'ani da sunaye mabambamta Allah maɗaukin sarki ya ambaci wannan rana yomo fil mar'u min rana ce wadda ɗan adam zai gudu ya bar ainihin ɗan uwansa uwa uba guda uba guda zai mutu ya gudu ya bar ainihin matarsa zai gudu ya bar ɗiyansa maza da mata zai gudu ya bar babansa da innarsa kowane mutum al'amarinsu ya ishe shi wannan rana ce allah ya ambace ta rana ce yi la fa’o malin wala banun illa man atallahi bi kalbi salim rana ce wadda Allah ya ambace da dukiya ko yaya ba sa amfani a cikin wannan rana ta kiyama sai wanda ya zo da zuciya kutatta da musulunci rana ce wadda Allah da kansu zai ce zai yi magana da bani adam laqad ji'tumuna furada hakikan Allah zai ce kun zo muna na harkon ku don ƙarshen kun zo muna guda guda kun zo ɗai dai wata rakatun ma hawallakun wara a kun zo mana ba dukiya ba ya'ya duk abin da kun ka gina na ginonin da kun kai duk kuɗin da kun ka tara a banki a cikin gidajenku duk kun baro su a can duniya sannan waɗanda kun ka naɗa ruwan cece ku ba za a cece ku ba sai da izini na rana ce yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ce limalin mulkul yawm limalin mulkul yawm limalin mulkul yawm Allah zai ce bayan ya haɗa mutane na harko da na ƙarshe da aljanu da mutane da mala'iku Allah zai ce yau ina mai mulki yau ina mai mulki yau ina mai mulki yau sarakuna duk na duniya suna nan Allah ya san ba mai iya magana Allah zai ce lillahi wahidil qahar yau mulki ya tabbata ga wanda yake shi kadai makadaici marin jayu akan bayansa ko kunnunnai za su bada amsa ko mala'iku za su bada wannan amsa ya kai dan uwa mai saurare na duniyan nan muna cikin balaguro ne mu matawa ne ni ɗinnan kai ɗinnan mai na dukkan matawa ne an gane ko kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma abdullahi dan ubar ya ya kai dan umar kun fi duniya ka annaka garibin au adir sabil ka zan a cikin wannan duniya wato ya kasance fi duniya ka annaka garibin kai kamar bako ne ka zo bakunci ne a cikin wannan duniya au abir sabili ko wanda yake mai tsallake hanya ya wuce annabi sallallahu salama ya masarta mana wannan duniya da wannan duniya ta adilu da ta yi daidai da fifikin sabo masa alkafirin Shirbatulma da kafiri wallahi bai sha wato ugu ɗaya na ruwa ba ko ƙwada ɗaya na ruwa ba shi yasa wannan duniya a wurin Allah ba ta yi daraja ba ba ta yi daraja irin ta hikin sabro ba ba ce sabro ba ɗaya ba annabi sallallahu ya ce ad-dunya mal'unatun mal'unun ma hiya illa zikrullahi wa mawala kai duniya da kuka ganta tsinanniya albarka ce da abin da ke cikinta illa zikrullahi wa mawalahu sai an batun Allah da abin da ya kama da haka mutanen kirki malamai da masallacin ne inda ake ambaton Allah su kaɗai ne ba tsinannu ba da zikiri da ambaton Allah ban da su duk abin da suke na Allah ne saboda wai hazzirkumullahu nafsa ya ku bayan Allah Allah shina tsoratar da mu mai hankali da Allah mu taka tsantsa a cikin wannan duniya yanzu tsohuwar shekara ta wuce muna cikin sabuwar shekara mu diba mi za mu aikata mi muka aikata a baya mu ribanci lokacinmu ya ku bayan Allah lokaci tsada gare shi lokaci ya zinariya tsada duk lokacin da ya biya huce ya huce oho wannan rana ta riga ta huce in ta huce kuma za ta sake wata za ta zuwa shi sa Allah ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala shamsa diya'a godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya wato rana mai haskakawa da rana yanzu ba ta nan ta haska muna ta biyu sai ta biyo gidan kowa nawa muke biyan Allah muna iya biyan hasken ranar nan ba ma iyawa kuma wannan rana Allah ya halicce ta dan mu dan adadiyan annabi Adam in ba dan Adam ba Allah ba zai halicci rana dan niza shi da ita da rana muke lisabin ini mu ci yau talata ce yau attanin ce talata na ba alhamis wannan wata babban ni'ima ce wal kamara lura Allah ya sanya mana wata domin ya haska mana dare nan muke biyan Allah da sai ya haska gidan kowa kura wanda ba a biya haske wanda ba a biya nan muke biyan Allah da wata muke ilisan shekara in ba da wata ba ma iya ilisan shekara wannan babban ni'ima ce wadda Allah ya samu wa qaddarahu manazila sana wannan wata Allah kaddasa masa masalkin ne 28 ko 29 don mi li ta'lamu adada sinin don kusan ƙirdigo na lisan shekaru da wata ake lisan shekara a ce wani shekara ka zagare da wata ake wani lisahi da wata ake gane mace wata kaza zagare ta cikinta wani hisab don mu dinga lisahi haka godiya ta tabbata ga Allah ja'alal laili wan nahar wanda ya sanya muna dare da wuni yanzu muna cikin wuni dan ayoyi kaɗan dare zai zo kuma allah sani wuni da dare don wata hikima allah ya sanya muna dare don idan muka wahala da rana muka yi ayyuka muka ta'ab muka yi wahala da dare mu zo mu kwanta mu huta wajen annan laila libasa allah ya sanya muna dare don ya a gare mu wa na nahara ma'asha Allah ya sanya mana ini dan mu je mu nemo abin arzikin da za mu ci kaga shi Allah ya sanya ini dai dan dan adam kalifatani don su dinga mai mu juna muna cikin yini ana nan sai dare ya zo bayan dare ya zo sai ini ya zo to ka sani mu sani ini ya zo ya huce dare ya zo wallahi wannan yake nuna maka za ka bar wannan duniya wannan yake nuna maka kana kusanta zuwa kabarinka ba ne wannan yake nuna maka muna kusanta zuwa ga lahira ne muna nisanta wato daga duniya kuma duk irin da ya zo ya huce duk lokacin da ya zo ya huce baka umfana ba baka ribanci wani lokaci ba kawai hasara liman arada an yi zakar au arada shukura ga mutunan da ke nuhin ya tuna da dokokin Allah ga mutunan da ke nuhin ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya muna misali wallahi duk ni'imomin da Allah ba mu sai Allah tambaye mu ran tashin kiyama in kai ne kuɗi Allah zai tambaye ka zai tsare ka tsirara ba riga ba hando ba ina wani duniya na baka kuɗi ni kai da kuɗin da ni baka ina ka su ina ka samu su ina ka kashe su duk sai an tambaye ka yasa annabi bai ce la tazulu qadama abdi hatta yus'ala an arba'in kowane mutum na tashin kiyama dudduge ne bai taki ɗai ya ɗaga dudduge wallahi sai an tambaye shi daga abubuwa guda hudu za a tambaye ka daga rayuwarka fina a fanahu cikin me ka kare rayuwarka cikin bautar Allah ko cikin lalata ko cikin shaye-shaye ko cikin ainihin iskanci ka kare ka sai Allah tambaye ka an gane sannan kuma ka sani sai Allah ya subhanahu ta'ala tambaye ka daga dukiyar da Allah ya baka ina ka samo ina ka kashe ka samu ina ka kashe sai Allah tambaye ka mun gane wannan kenan mu shirya abin da za mu ainihin kwada mu Allah subhanahu wata'ala idan kai malami ne sai Allah tambaye ka an ilimuka daga ilimin da Allah ya baka ka aiki da ilimin da Allah ya baka ko kanin na alfahari da ji da kai da girman kai a cikin ilimin da Allah ya baka gane sannan idan kai wa mulki ne sai Allah tambaye ka ya ku yan uwa mu sani mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala wa tubassiru fi hadhihi al-ayyam mu lura a cikin waɗannan kwanuka wallayali layali da dareke da suke biya suna wata fa innaha murahilun taquna ha ila daril akhirah kamar wata hanya ce muka ɗuka zuwa ga dan lahira zuwa ga lahira dare ya zo ya huce in ya zo ya huce mun ɗauki hanya zuwa ga lahira ne hatta tantahu ila akhir ku duk wanda ya zo duniya cikin balaguro yake sai mun kai zuwa karshen balaguron mu mutuwa la tatikum illa bagatatan mutuwa tana zuwa kwatsam ne ba a gaya maka za mutuwa ba an ce sai ka rashin lahiya zaka mutuwa ba Allah cewa idan lokaci ya kai to ya kamata in shirya in shirya mutuwa kai ma ka shirya mutuwa mu shirya mu kiyama mu shirya mu lahira kar mu zan 'ya'yan duniya mu kasance 'ya'yan lahira wa ko bawan Allah wa kulli yawmin yamurru bikum fa innahu yud'idukum min ad-dunya wa qaribukum ila al-akhirah kowane ini da ke zuwa wallahi yana nisantar da mu daga duniya ne yana kusantar da mu zuwa ga lahira huwa li abdin aljanna ta horon jiki iga igatanan farsuwa ga bayan da namiji ko mace yardi bance fursa ta duniya da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ya aikata abin da ke kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malu ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani maza da mata ita ittaqullaha kowane mai ji tsoron Allah wala tanzur nafsin wala tanzur nafsin kowace rai ta dibi namiji ne mace ne mai kuɗi ne talaka ne mai iko ne wala tanzur nafsin jahili ne ko mai ilimi ya diba ni ya aikata dan gobe ba gobe talata ba kuma ranar tashin kiyama wadda ba wani ini bayanta Allah ce wattaqullaha mu ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'maluna ubangiji ya ce shi ne mai labari ne Allah shi masani ne ba sai wani ya gaya mai ba duk abin da muke aikatawa tun harkon balagan mu Allah ya sani ba sai wani ya gaya mai ba wa inna alaikum hafizin kiraman katibin ya alamuna ma fa'alu ubangiji ya riga ya kare wa inna alaikum hafizin Allah ce lalle ku diyan annabi adam kowannen ku akwai mala'iku ta da shi suna tsaron ku suna tsaron ayyukanku ya'lamuna ma tafa'aluna waɗannan mala'iku suna sanin duk abin da muke aikatawa da dare ne da rane cikin dokar daji ne cikin jama'a ne duk suna ga sani suna rubutawa kuma kiraman sun kware masu mutumci ne masu daraja katibi da sun kware wajen rubutu ya kai dan uwa mu san abin da muke aikatawa ga ƙasa tana dokar hoton mu saboda haka ya ku yan uwa aljanna ta yi wacce li abdin shagalaha da da'atin da ba wanda ya shagala ga yin Allah da'a an gane yin nisanci ainihin sabon Allah aljanna ta wanci ga bawan da ya a kai hikimomin da da Allah subhanahu ta'ala yake yi shi yasa Allah ce kallibin al-laila wan nahar yuqallibu Allahu al-laila wan nahar inna fi zalika la ibratan Allah shi ke juya da dare da wuni wannan ya zo wannan ya tahi inna fi zalika lalle a cikin zawar dare a saurin tafiyar ini wallahi akwai ainihin aya amma ba ga kowa ba lu'ulul absar ga ma'abuta wato lura ga masu ganewa ga masu basira maza ko mata ikhwani ya ku yan uwa masu saurare na alam tarau ila hadha shams ba ku diba zuwa ga wannan rana kullu yawmin tadalu fi mashariqiha kowane ini sai ta fito gabas za ka diba ka gani tana tafiya wacce garu fi magarbiya sai ta faɗi yamma wa fi zalika azamul itibar a cikin fitowar rana da faɗuwar ta wallahi akwai abubuwa masu girma fa inna dulu'uha summa guyubaha fitowar rana da faduwarta izanin bi anna hazihi duniya laysa dalu akhira kama ana san da kai ne kaga wannan duniya wallahi ba gidan tabbata ba ne ba gida ne na tabbata ba gidan duniya duk wanda ka kawata shi duk wanda ka gyara shi duk wanda ka gina shi ka kai matuƙa wajen kawar shi wallahi dai rana dai rana za a hidda ka ko dai da dare ko da rana ɗiyanka na kallo matanka na kallo ba da za su yi za a fidda ka daga cikinsa a kai ka cikin kabari kai kadai ya kuyi uwa mu gina kabarinmu mu gina wurin zamanmu mu gina makomanmu kar wannan duniya mu ke cikinta inda duniya wurin zama ne da sahabbai da annabi da annabawa su ne suka cancanta don su an mutanen Allah sosai don su Allah yake yi lahayi don su sun yi mu kirki sun yi mutanen kirki ne ina suke kuma duk shakiyancin ka ba kai fir'auna ba ina yake ina yake har cewa shi Allah ne ina yake da ruwa Allah halakar da shi ina na marud da yin yayya da annabi Ibrahim ɗan sanwo a ta shiga cikin hanci ne shi a dalilin ajalinsa ina dawa da iska Allah halakar da suwa kai wama ya alama junudu rabbika illahu wallahi ba wanda ya san adadin rundunonin ubangijin ka sai shi da abin kike ci abin da kake rayuwa kake umfani in Allah ga dama sai shi halakar da shi ya halakar da kai da shi ba da zakai ba inda zakan kara ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wallahi mu gyara mutuwa ba a gaya ma lokaci mutuwa ba sai yi rashin lahiya ba mutuwa in cikin balaguro ke baka ba ta bari sai ka hito da balaguro ba ta bari sai ka tashi da kwana ba ta bari sai ka kare ci abinci in wanka kai ba ta bari sai ka kare wanka aina ma kunu da al mot walau kuntum fi burujin mushayyida Allah ce aina ma kunu a gaya muku duk inda kuka kasance a cikin duniya idan kubul mautu mala'ikan mutuwa ya san gidan kowa sai ya zo cikin ruwan sanyi ya zari kiranka qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum a gaya muku mutuwar da kake gudu fa innahu mulaqikum wato zaka zo ka hadu da ita summa turduna ila amil ghaib sannan bayan haka bayan an mutu sun maturadduna ila alimul ghaibi sa'anna a maida ku zuwa ga wanda ke masanin gaibi fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya ba ku labarin duk abin da mun ka aikata tun harkon balagan mu rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza rana kaza kayi muna hucci an an an kwace mu wani kaya rana kaza kai duk sai ka hodi kai da kanka za ka hodi za a ce maka ikira kitabaka ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin kai ka iska kai sabi kai da kanka in ka cuci wani wallahi zaka wadi kai da kanka zaka wadi ai maka hisabi kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce a gaya muna duk kan mai rai sai ta ɗanɗani mutuwa amma ba mutuwa da zahi ba wa inna ma tuwaffawna yau mai kiyama fa yanzu zihi anin nari wa udkhula jannata faqad faz wa mal ta duniya illa mata'ul ulguru ubangiji ya ce a gaya muna kullu nafsin kullu nafsin kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa amma mu sani bayan mutuwa wa inna ma tuwaffawna yau mai kiyama lalle za a saka ma kowa aikin da ya aikata a nan duniya ran tashin kiyama faman zih zih anan nari duk wanda aka nisan taji daga wutar jahannama wa dukhul jannata aka shirya ce aljanna Allah ce fa faqad faz wannan mutum ya sami babban rubu ya riba ya ku yan uwa Allah subhanahu ta'ala wato ya sa mu gyara ya sa wato mu yi karshen kwarai sai bayani na karshe shine akan falalar wannan wata na al-muharram wata na ɗaya na sabuwar shekara da muka shigo a cikinsa alhamdulillahi ala fadalihi wa isanihi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah akan falalarsa akan kyauta da yi muna muka waye kawunan mu a cikin musulmi muka waye kawunan mu musulmi wala duk wanda ya samu kai ne musulmi ya gode ma Allah ba ƙarhinsa bane ba dubarar ba sai ranar tashin kiyama kafirai idan suka ga ana ba musulmi sakamakon aikin da sun kai ranar za su yi gore inda su ma sun zan musulmai ina babu an ƙare ba a komowa balle a gyara ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah wartumu ala muwasim al kabila qabla fawatiha wato mu nisanci lokuta na alkhairi kafin su rukuce muna wallahi lokaci tsada gare shi mu ribanci lokacin mu ibadallah lamma in kada asharul hajji almubaraka bayan waɗannan watannin hajji sun kare masu albarka an yi aikin hajji a cikin sun wuce abaha sharon karim sai Allah ya san muna da wata mai girma wa sharon lahil haram shine watan Allah mai alharma shine wata ɗaya na sabuwar shekara muna cikin sa wata yau muna uku da shi hakika imam muslim ya rawaito hadisi cewa ana abi wata radiyallahu anhu qala afdal siyam ba'd ramadan shahrullahi allazi tad'unahu al muharram wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdal siyam mafificin azumi ba'da shahr ramadan bayan azumi na ramadan shahrullahi allazi tad'unahu al muharram watan Allah wanda kuke kira ne al-muharram wannan wata da muke ciki kina ashe bayan watan azumi na ramadan babu wani wata wanda adda fifiko da daraja wanda ya kai wannan wata na al-muharram da yake ciki idan ka yi azumi a ciki bayan haka afadali ainihin afadali salati ba'al farida qiyamul mafifi mafificiyar sallah bayan sallah ba bayan farilla ice ka tashi cikin dare ka gana da Allah da Allah yake yaban mutanen kirki Allah ce kanu kalilan minal laili ma yahjaun mutanen kirki maza da mata sun kasance kaɗan da cikin dare suke bacci suna raya dare da ibada kamar da Allah ce ma annabi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an asa rabbuka maqama mahmuda a cikin dare fa ta hajjar bihi na nafilatan ka kai kokari ka wahal da kanka ka tashi kai nafiloli kai sallah zan kari gare ka a ran tashin kiyama faƙar saniyar nabi salama al-muharram sharul lahi hakika biya ya ambaci wannan wata na al-muharram Allah ya ce mai wata Allah wa idafatihi ilalla, ta tadullu ala sharafahi, wa fadalihi wato aka jinkinta shi ga Allah aka ce watan Allah wannan yake nuna wannan wata na muharram wata ne mai daraja wata ne mai fifiko kamar da aka ce masallaci ɗakin Allah ko ba an ce masallaci ɗakin Allah ne wa annal masajida lillahi sai Allah ce ne fala da uma Allahi ahada lalle masallacin ne na Allah ne kar a kira sunan kowa a cikin masallaci in ba Allah ba an gina masallaci don zikiri da ambaton Allah da sallah da karatun alkur'ani da sauransu ba a kiran sunan kowa a cikin masallaci baitullahi haram da an ce baitullahi haram ai ba ɗakin Allah ne wanda yake shiga ba a dan abauta mai a cikin wannan ɗaki da Allah ce mai ni Allah ce musu fali ya abudu rabba hazal bait kaga ku bota mu ubangijin wannan ɗaki na Ka'aba haka ake gaya musu fa inna Allah ta'ala la yadihu ilayhi illa qawa'isa makhluqati Allah bai jinkinta bai wani abu gare shi ce nashi ne sai abin da yake bantu gare shi shi dai san sirrin da ya ci wadi haka kaga Allah shi na rantsuwa shi rance da abin da ya ga dama ya rance da zamani ya rance da lokaci saboda mahimmancin lokaci sai ce wal asr innal insana lafi khusr wala asar ina rantsuwa da zamani ina rantsuwa da lokaci ko ina rantsuwa da lokacin sallar asar jawabul qasam inna lil insani lafi lalle dan adam mutum yana cikin hasara kaga inda an yi tsaya ka aida dun halaka sai ce illal lazina amanu aka ka harfi na istisna sai ce banda waɗanda suka yi imani maza da mata wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai su ba sa cikin tabewa su ba sa cikin hasara wata tawasau bis sabar suka yi wasaici da hankuri wata tawasau bil haqqi suka wasaici da gaskiya su ba sa cikin hasara Allahumma ja'alna min minhum wannan wata na al-muharram wani fitahin sanna shine mabudi na shekara kan shine watan dai ga shekara ta musulunci kamar shekarar turawa janvier shine watan dai ko to shi kuwa shekara ta musulunci al-muharram shine wata na da musulunci wa fi na nabihi a cikin wannan wata ne Allah madaukin sarki ya taimaki annabinsa shi ne annabi Musa wa kalimihi da wanda ya magana shine annabi Musa ala imam kufar akan shugaban shi shine fir'auna al muhdi ne fir'aun allazi dagawa ala fil ardi wanda ya dagawa ya tsallake iyaka a cikin ƙasa ta misra fir'auna har cewa yi wa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma ɗaukaki ko da a kone ubangiji kai ni na ne, ni ne maɗaukaki ce kuma ma alimtu lakum min ilahin gairi wannan kirari da yake giyan mulki ta ɗauke shi yake waɗannan maganganu yake ɓatanci ga Allah da Allah ta shi kama shi da ruwa aka kama shi fa akhzahu na nakhala al-akhirati wal ula Allah kama shi da waccan magana ya yayi dai ta farko da ta biyu yi laifi guda biyu mai mai sai Allah kama shi da ruwa halakar da shi kai Allah ce inna fil auna ala fil ardi lalle auna ya ji da kai ne bisa bandoran kasa a abana'un yana yanke iya maza na bani isra'ila a cikin doron duniya wanda ya soma kabilanci ne fir'auna ashe kabilanci bai da kyau duk mai kabilanci yana koyi da fir'auna ne fir'aun ya ma kabilanci bisa bandoran duniya yana raunar da bani isra'ila mutane annabi musa amma kibdawa irin kabila ta yi yana girmama su yana walakantar da ainihin kabila ta bani isra'ila wannan shi ake ma kabilanci sa mun gane saboda haka wannan wata yana da ainihin daraja haka za nasarallahu rasulahu wa kalim haka ne Allah taimaki manzansa nai Musa wa man ma'ahu min mu'minina da waɗanda ke tarihi daga cikin mu'minnai wa ahlaka fir'auna wa ma'ahu min kafirina Allah halakar da fir'auna da waɗanda ke tarihi a cikin wannan wata na al-muharram wa kana hadar al-hadith wannan hadisi ne mai girma wa sallamu mubin fil yawm ashir kuma da taimako na bayyani wanda Allah mu Musa a cikin ini na goma wato na wannan wata min shahr al-muharram na wannan wata na al-muharram wa yawm ashura shine wata na ashura wata na nawa wato shine wato ini na ashura ran nan ne wato Allah subhanahu wa ta'ala wato ya taimaki wato annabi Musa ya halakar da ainihin fir'auna wa kada samu Musa alaihi salatu wassalam ika ne Musa ya azunci wannan ini hadhihi ne mu'ashar shukran lillahi ta'ala dan godiya ga Allah madaukin sarki ma qadiman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-madina a lokacin da manzo Allah ya jira daga makka zuwa madina wajada yahudi yasumunahu annabi ya sami yahudawa suna azuntan wannan ini na ashura fa qala lahum sai annabi ya ce musu ma hazal yawmal ladzi tasumunahu missa kuke azuntan wannan ini na goma an gane kalu suka ce hazal yawmin azim wannan ini na goma na ashura ini ne mai girma an jallahu fihi musa wa qaumuhu Allah ya tsinatar da anai musa da mutanensa. wa agaraka fir'aun wa qaumuhu Allah ya nutsar da fir'aun da mutanansa a cikin wannan ini saboda haka fa samu musa shukran lillahi ta'ala sai anai musa azumci wannan ini suka ce wa nahanu nasumu mu ma yahudawa muna azunta wannan iri domin garin madina akwai yahudawa kabila kusan hudu akwai bani ƙureza akwai bani nadir akwai bani ƙainuka kabila hudu a cikin ainihin ne ainihin garin madina yahudawa suka ce su ba suna azunta wannan iri don godiyar allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah ya ce na hannu a haƙƙo bi musa min kai mu da kun ka gani mu musulmi cancanta na Musa da gare ku wa auladi Musa minku fa hu rasulullah sallallahu alaihi sai manzo Allah ya azinci wannan iri na Ashura wa amara bi siyani annabi ya ce mal umma ta kowa shi azunci wannan iri hadisi ne wanda imam bukhari ya rawaito hadisi da aka rawaito daga aisha ummul mu'minina radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya kasance amara bi siyani yawm ashura ya yi umarni a azumci ini na ashura na goma ga wannan wata falan ma ramadan a lokacin da aka fadanta ramadan kana man sha a sama wa man sha a afdara wanda ya ga dama azumce shi wanda ya ga dama ci har daga aisha da altabbata ga aisha take cewa kana yau ashura ta sumahu quraishin fil jahiliya wannan ina ashura wato quraisha suna azumta ta a cikin lokacin jahiliya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu fil jahiliya haka manzo Allah shi ma yana azumta tai falan ma kadin madina lokacin da manzo Allah zo madina samahu ya azumci wannan ini na ashura wa amara bi siyamihi ki ya umarni ci al'umma ta su amince shi falan ma fi da ramadan a lokacin da aka faranta ramadan taraka yawma ashura wa man sha'a samahu wanda ya gada zamce shi wa man sha'a tarakahu wanda ya gada dama ya bari hadisi na abi musa al-ashari ke cewa kana yau asura ta'udduhul yahudi idan yahuda suna lisan tashi wato ilin sallah ƙala nabi sallama sumu antum sai annabi ya ce ma al'ummar musulmi ku ku azumce shi an gane ko saboda haka yastahabbu soma yawman qablahu aw badahu an so azumci ini na gabaninsa shine ini na tara ko ini na goma sha ɗaya ga wanda bai na a tasuwa ba daga Abdullahi dan Abbas wato annahu qala hina samu rasulullahi sallallahu alaihi ashura a lokacin da manzo Allah azumci ini na ashura wa amara bis siyami ya umarni azumce shi qalu sai sahabbai suka ya rasulullahi innahu yawmu tu'azzimu yahud wannan ini ne wanda yahuda suka girma ya manzo Allah da su da nasara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ce fa iza kana amin muqabil in Allah nuna mini shekara ta baɗi lalle zan azumci tasu'a ini na tara kenan kenan manzo Allah dauki alkawalin ya ce azumci izu ya azumci ini na goma ya ce azumce shi sai ce to in Allah ne ya da baɗi zan hada da tasu'a da ni da ashura kenan in za kai kai a tasu'a ini na tara da ini na goma manzo Allah ce wanda yi shi yana kankare masa zunubi na shekara almadiya wadda ainihin wato ta rigai ta suɗe in gane ku shekara ta bara duk wanda ya azunci wannan ini to za a kare mai zunubi na shekarar bara in wa musulmi a nuna mini lokaci yayi har kalama qalla wa dalla li anna kalama yusi ba'dahu ba'da astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwa al-ghafurur rahim rabbana atina fid dunya hasana واخلقنا عذاب النار اللهم نسألك الهدى والتقى فوق والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم